Akalla sojoji bakwai ne suka rasa rayukansu, biyar sun jikkata a wani harin kwantan bauna da 'yan Boko Haram suka kai wa sansanin sojoji da ke sabon gari a karamar hukumar Dambuwa, lamarin da ya kai ga jami'an tsaro da 'yan Boko Haram fafatawa inda sojojin suka yi nasarar fatattakan 'yan Boko Haram. Garin sabon gari dai yanzu haka a kulle yake babu kowa sai sojoji inda aka kulle hanyoyin garin tsawon lokaci. An yi sansanin sojoji ne a garin da zuman samarwa mutanen Dambuwa da wasu yankunan biyu kariya daga 'yan Boko Haram. 'Yan Boko Haram haram ɗin dai sun zo wa sojojin ne a zuwan bazata inda suka kusa kai sansanin sojojin wadda hakan ya sanadiyar mutuwan sojoji bakwai sai dai sojojin sun yi nasarar dakile harin wani jami'in soji da na tambaya saboda sha'anin tsaro bai bayyana in yi hira da shi akan lamarin ba sai dai ya tabbatar min da cewa akalla 'yan boko haram sun kai tamanin ne suka shiga garin da babura su da kakin soji wadda mafi yawan su matasa ne masu karancin shekaru zuwa yanzu na tuntuɓi runduna ta bakwai da ke zamanta a maiduguri karkashin rundunar operation haɗin kai sai dai ban samu amsar tuntuɓar da na musu ba a kan lamarin wasu mazauna garin dambuwa sun bayyana fargabansu inda suke tsoron kada al'amarin tsaro ya sake dawowa baya a garin dambuwa duba da da yawa daga cikin mutane sun fara komawa ƙauyukansu. a gaskiya mu 'yan dambuwa a baya mun samu sauki sosai sai dai yanzu kuma rashin tsaron ya sake dawowa a ce da guda za a kai wa hari kaga ba zaman lafiya yanzu yawancin mutanen dambuwan ma suna cikin gari mu dai Allah ya kawo mana zaman lafiya a gaskiya an kulle sabon gari sabida tabbatar da tsaro shine ma aka sojoji da yawa ma a gurin gashi yanzu kuma an kai wa wannan barikin sojojin hari kaga yanzu maganar tsaro sai dai kawai Allah ya kawo mana sauki dambuwa kan da mun dan samu sauki amma gashi yanzu abin ya ƙara dawowa daga dambuwan ma zuwa Maiduguri yawanci zagaye ne tsaro ya dan inganta a dambuwa muna kasuwa amma jin labarin abin da ya faru a sabon gari ya samu shakku sosai daga dambuwa zuwa Maiduguri tafiya ce bai wuce na awa biyu ba amma gashi yanzu sai mun yi ta faman zagaye ko a shekarar da ta gabata a ranar Kirsimeti gwamnati sai da aka kai wa sojoji hari a yankin na sabon gari. Hare-haren Boko Haram ɗin dai ya rusa da 'yan banga da dama ta bakin wani ɗan banga mai suna Bakura Kauji wadda ya samu tsira a harin ya bayyana min yadda lamarin ya faru da su ta wayar toliho. A jawabinsa ya ce akalla 'yan banga sha takwas ne suka rasa rayukansu, biyar sun ji rauni yayin da sojoji kimanin shida suka rasa rayukansu. Ya ce 'yan Boko Haram sun wa sabon garin kawanya ne ta hanyoyi hudu tare da zuwa da manyan makamai lamarin da ya sa da yawa daga cikin 'yan bangan gudu. Sai dai a wani sanarwa da hedkwatan tsaron Najeriya ta fitar ta bayyana cewa sojoji shida ne suka rasa ransu sannan sojojin sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda talatin da hudu. Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri.